wato kula da lura shi ake bukata a gwamnati ba kawai ba da kudi a zauna a ofis ba ya kuke bakaɗen mayu da masu binne-binnen layu kaurar ya rike alhayu don haka ba za ku mai komai ba wannan eh, sojoji musamman suke da shi a kwamitin damu mu tabbatar cewa don muna cikin magana kasafin kuɗi kasafin kuɗi kwan mu ne muke tabbatar mun ba su kuɗi da za su yaki da za su yi wasu ayyuka da su amma kwanakin baya a 2020 da mun tabbatar mun ba su kuɗi amma bari mu zo mu duba mana mu gani ko sun saya kaya to mun ga cewa sun samu kaya amma kaya nan in ana sayo su kuma ana yaki dole ne a kara because ba zai isa ba najeriya din duk a cikin jihohi 36 34 daga ciki duka soje suna suna ta ah, yakin kona wanda ake garkuwa da mutane ko maganan ah, shanu ko magana kuma fama heda clash da nake faɗa to issue din sun yawa eh to ai kaga ko ah, ya kokare hanyoyi sosai wanda muka gani ga maganan makarantu ga ma cewa mun tabbatar cewa area na health ya tabbatar cewa ba don gwamna ya hazaka a fannin lafiya ba ya da covid-19 kuma shi ma ya karbu da covid-19 kuma allah ya sa ya warke kuma abun ya tsaya haka kuma muna godiya cewa wannan ba shugabanci da ake da shi ba abu ne wanda zai kawo matsala ka saka wa daya domin gode masa da kokarin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna godiya wa ƴaƴanmu kuma shugabanninmu da suke ba mu wakilci a majalisar dattawa da kuma na wakilai na ƙasa baki ɗaya musamman su da suka zo daga majalisar wakilai wato house of reps dama shi right honorable abdulrazak namdas mutum ne mai hazaka kuma yana da mutunci yana da kamala yana da hazaka da ilimi musamman ma da shugaba na sadarwa wato na fade na wannan majalisa shi yasa da ya zo wannan na wato na sojoji kaga abin da yake yi shi doka ba a kawai a yi doka a bada kuɗi ba ne a je a duba muna godiya wa shugaban majalisa ba jamila da shugaban ƙasa da su da suka zo nan wato mun san an san da mu talakawan suna murna da rundunar sojoji da suke nan wanda a kowane lokaci muka neme su suna ba mu taimako musamman ma yadda muka samu wanda suke garkuwa da mutane suke kuma cin mutuncin mutane da sace-sace a tsaleri a tafa balewa da toro da ganjuwa da kuma ninki kwanan nan masu shiga dajin malbore saboda irin yadda aka fantsama mana aka kama mutane wajen goma sha biyu da su da rundunar sama gaskiya sun yi rawan gani shi yasa ba ma wasa da su kuma muna neman su magana game yadda muka rubuta shugaban kasa wannan barikin sojoji da yake nan tun lokacin mulkin mulkiya wato na turawa wato yana da nau'i na kilomita 27 wanda yanzu ya shigo cikin gari a mai martaba sarkin bauchi da sarakuna da talakawa sun rubuta mun cewa su ne masoyan mai girma eh, shugaban kasa amma suna samun matsala yadda ya kasance dole saboda karuwa da aka yi ana shiga hurumin wannan barikin shi yasa ake samun dan matsaloli tsakaninmu da sojoji muna fata za a daga wannan bariki a kai ta bayan gari ya kuke bakaden mayu da masu binne binnen layu kaura ya rike alhayu don haka ba za ku mai komai ba